وقد راه من طريقين على الأشعث بن سليم ولنقل ابن كثير عن المصنف هنا وإن سنة دا دليلا دا يسا مالا يتشي وانا رواية التابي لما أقول رواية تزود أنقى يكون وانا رواية تزود أتقى تشي da atka shi da saboda wannan dalilai da ya faɗa Kultu, fa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina duba sai daga ashe annabi ne ashe manzo Allah nake bayan shi ya ga yana jan gyautan shi sai ce masa daga gyautan ka bai gane mai magana ba yana dubawa fa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi ashe annabi ne fakultu ya rasulallah sai ce ya manzan Allah inna ma hiya burdatun malha'u ta ya rasulallah ba komai bane wannan burda ce malha shi ne malaka cewa bi fatar mim ta anis amlah ai فالملحاء التي فيها خطوط min sawadin wa bayad wato abin da ke nufi da malha kenan ai kamar ka ce ai ba komi yadi ne kayan da shadda ce da wani abu eh ai ba komi yadi ne don sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma hiya burdatun yace burda ce kamar ka ce gwada ne mulha wanda ke da zane yana da ratsi na hori da baki a jikin shi da ba wani abu ne mai daraja mai abu ne wanda za a damu da cewa sai an daga shi qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma laka fiya uswa ba ka koyi da ni ne ni ba abin koyin ka ne? fa nazartu sai na dube gyautan manzan Allah fa idza izaruhu ila nisfi saqai sai ga gyautan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rabin kofinsa rabin kwabri sallallahu alaihi wasallam me yake na shi ma sai daga na shi ma dole daga kada lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir da sai mu manzala biya nan take kuma irin wannan ya taɓa faruwa ga Abdullahi bin Umar bayan wannan sahabi akwai wani sahabi daban shi ma da irin wannan ta faru gare shi annabi kuma ya ga mai magana irin wannan kun ga haka ake yin umarni da kyakkyawa a yi handiga mummuna idan ka ga wani wanda ya wuce idan sawu wani ma yana jan wandon nashi ka kyale shi ni ma na gan shi na kyale shi shikenan sai abin ta yaduwa wannan ya koyi da shi wancan ma ya koyi da shi har abin ya waye gari ya biye gari tun ana ganin laifi ne har kuma ba a ganin laifi ne da haka laifuka suke komi kankancin su aka ga mutum ya faɗa cikin su magana aka yi man ra'a munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان دون ديك أبنكي yau kada ya canza da abin da yake iyawa kuma da umarni da kyakkyawa ne Allah ya darajanta al'ummar annabi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna wal wayanhauna hauna anil munkar to nan take annabi masa magana bai ce ai wannan ba komai bane a'a sun sabo ne wani abu ne da aka hana shi kun ga wannan sifa ce ta biyu hadisi na farko ya gaya mana siffar yadda yajin gyautu ya kamata ya zama shi da zama mai kauri da ya tsare ci wannan hadisi kuma nuna muna inda ya kamata gyautu ya tsaya da haka wata rana annabi sallallahu alaihi ya kama abin nan kafar Hudhaifa sai ya zo nan nan wajen eh madarbaje matsarbaje sai annabi rike nan sai ce masa nan ne wurin wando nan ne wajen gyautu ya ce in baka iya barin shi nan fa asfal fa in abaita fa asfal fa in abaita fa asfal fa in abaita fa asfal annabi ce nan da ne wajen gyautu karkashin wannan sharaba to kun ji hausawa ya ce to nan kasan shi ne ya kamar ka bar wando in ba zai yiwu ba ka sauko da shi kasa in ba ka sako da shi ƙasa amma ka sani wando ko gyauto bai da haƙƙi saman idan sawu saman idan sawu ko saman saman ina nufi wazo ya kawo nan fari sai da zama sama kada ya taɓa idan sawu wando ko riga ko gyauto ba su da haƙƙi su hau idan sawu sai su kasance saman idan sawu da haka malamai suka ce daga wando ko gyauto ko riga sun kashe biyu akwai sifa afdaliya akwai sifa ja'iza abin da ya fi da wandonka da rigarka da gyautonka duk zama rabin ƙwabrinka don so da yawa muka ɗauki cewa inda an ɗage wando to ku riga ta wa laifi a'a shi sa imamun nawawi yayi babi a cikin riyadus Ya ce daga wando ya shafi wandon ya shafi riga ya shafi gyauto ya shafi malum malun ya shafi alkyabba abin bai takaita kawai kan izar ba duk wani abu da za a sa inda zai sabo ƙasa to baya halatta ya taɓa idan sawu sai dai ya zama saman idan sawu kuma so da yawa wani lokaci babbar riga ba mu kula da ita so da yawa sai ga in ka saki babbar riga tana taba kasa amma lanka ya shi kenan ya kamata mu san wannan in dai dai ka sauka za ta tabe kasa to kai musubil ne warai ka shiga cikin musubil da ko babbar riga za a yi to a yi ko da ka sake ta ba ta taba kasa in ku kasa ke ta taba kasa to ka shiga layin musbili manzo kuma kusa abin da ya faɗi game da musbil mutane uku Allah ba zai magana da su ba ba zai tsalake su ba ba zai kalle su ba Cikinsu akwai musbilu izarihi duk da wasu da ba su fahimci hakikalin karatu ba ko kuma suna da wata manufa sai su takaita isbali ga izari sai ce ai izari aka ce gyauto aka ce ba wando ba ce wando ba ce riga ba to wannan kudin rashin fahimta karatun ne ko wata manufa ce daban hawan ma ya ce wa yana kalubalantar mu mu kawo mashi inda ni sa wando tun da aka yi wani bakon dan dariƙa daga kano ya zo garin nan ya laƙana masu wannan maganar ce ai ba inda ni bai sa wando da haka annabi ma ai abin da ke sawa eh, bante ke sawa da haka ba magana wando gaba ɗai na ce Allah sarki wataƙila wai ganganci ne da yawa Allah ya haji da yawa kuma karatu ya haji ko ko rashin ganin abun ne rashin karanta shi domin ba mamaki mutumin da ya shagaltu da karanta diwanin sufaye ya shagaltu da sufanci to zai iya shagaltuwa da karanta sunna don gwargwaron shagaltuwarka da wani abu wanda ba hasken annabta ba to kuma gwargwadon shagaltuwarka daga hasken annabta duk lokacin da ka shagaltu da wani abu wanda ba shine annabi ya zo da shi ba to gwargwadon shagaltuwarka da shi gwargwadon kuma nisanka da musulman manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to wataƙila ba ra'arsa wanda ya zama shine dalili ba mutum ya shagaltu da wani abu da yake kira karama ya shagaltu da wani abu da yake kira na gangan kashafi zauki da sauransu wanda ya shiga da shi daga hasken manzan Allah sallallahu alaihi da ya zo da shi in ba haka ba kutubu sitta da sihahu duk a cikinsu akwai kitabun libas tufafi sai da kai wasu ba a cikin littattafan sunna sannan akwai littattafai daban-daban da aka wallafa da sunan allibas wa zina za ka samu littafi ɗaya da ke da feji ɗari biyar bakwai an wallafa shi ba don komai sai don tufafi ke har akwai wani malami da ya rute littafi ya samu littafin suna sifatu saubin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam so littafin kenan kamar yadda wannan malami ya kawo anan ce babu ma ja fi sifati izari rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wani ma littafi kan wannan siffar tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin abin da ya zo cikin tufafin manzo Allah sallallahu alaihi akwai wando annabi sallallahu alaihi ya sai wando annabi sallallahu alaihi ya ce a sa wando domin ya fi suturcewa umarni ya zo gaba ɗai annabi ce mu saba wa yahudawa mu sa wanduna mu nika sa wando sannan ga hadisin cikin bukhari cikin kitabul hajj annabi ya ce mai harama bai sa wando abinda ba a sani ba za a ce ba a sawa ko na ka sani ya zama ɗabi'a an san shi ne da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me harama me zai sa sai ce me harama ba zai sa rawani ba ba sai sa riga ba ba zai sa wando ba akwai su kuma ba su sannan ga umarni kai tsaye ba su Sarawila ku sanya wanduna domin sun fi suturcewa sannan kuma ku saba ma yahudawa umarni kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi daga izari wani abu ne daga cikin abubuwan da ake sawa akwai shi akwai kuma wando to sannan malam yace wa an salama ibn al-akwa qal kana usman ibn affan ya'taziru ila nisfi saqai wa hakaza kana iza iza irzatu sahibai yani sahibi yani annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma karbo daga salam ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda qal kana usman ibn affan yace usman ibn affan ya kasance ya ataziru ila ansafi saqai yana sa izari zuwa rabin kwaurinsa bai bari ya wuce rabin kwauri wa kuma ya ce haka za kanat irzatu sahibi ya ce haka gyautan abokina ya zama ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nuhin manzon Allah wato abokin koyi na abokin biyayyata, abokin tare na abokin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne ake yin addini da an tambaye su ce haka annabi ya yi kika na tsira kuma abin da ya kawo sabani cikin musulmi sai bari abubuwan da annabi ya yi yanzu na wancan bai kai dan dariƙa ne annabi ya yi dariƙa dariƙa ka ta annabi ce kana da abin faɗa <laughs> ba ka da shi sai dai kwane-kwane duk daga manzan Allah ne ɗari uku goma sha uku duk daga wajen manzo Allah ne sai mu ce mai hatu burhanakum in kuntum sadiqin shi da wannan sahabi ne abin da ya faɗa daidai ne gaskiya ne kai kuma yanzu kai wane ne za mu kaji dalilinka asnit sai ka mana isnadi sahihi mai tabbatar da aƙidarka da hanyarka da aikinka sai a dubi isnadin wanda ya tabbata a karɓa ne bai tabbata ba a watsan maka za ku yi mamaki kuma a nan wajen isnadi mala ya ce za'if amma wajen matani ya ce sahih tunama mala ya yi wannan bayani can baya cikin wani littafi yakan iya hukunci ga isnadi da cewa za'ifi ne amma kuma matanin sahihi ne mun faɗi wannan farkon wannan karatu da haka ne ya kawo matani abin nan isnadi da'if amma matani sahihi wato hadisin ya inganta da wani matani wanda ba wannan ba a da wani isnadin wanda ba wannan ba da haka nan malai ke cewa hadisin sahih وفي إسناده موسى بن عبيد موسى بن عبيدة وهو ضعيف حديث ضعيف ne amma a cikin isnadin hadisin akwai Musa ibn Ubaida wani da'ifi ne lakin al-marfu' min lahu shawahid kathira ba'dha fil mishkat amma marfu'in da yazo a cikin hadisin yana da shawahid masu yawa wasu suna cikin mishkatul masabih hadisi na 331 shine nan da yace hakaza kanat irzatu sahibi ya'ani nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kai yana da shawahid ya inganta ya tabbata wa an huzaifa huzaifa ibn al-yaman qal akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adla haka ne adlati saqai aw saqihi فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين wannan shi hadisin na ishara gare shi an karɓar ga Huzaifa ibn leman. Allah ya ƙara masa yadda ya ce akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adlati saqi aw saqihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama damƙen ƙawar huzaifa wanda ma ce sunan damta mai ake ce masa na kafa sharaba sharaba damta kawa kenan ko wanda wajen sunan ba yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike sharabar huzaifa ko kafar huzaifa sai ce masa nan ne wajen gyauto nan fa in abaita in baka iya barin shi nan fa asbab da ka sauko da shi kasa amma ka sani fala haqqa lil izari fil ka'bay gauto bai da haƙƙi a cikin idan sawu daka wandon ka kada ya kuskura kai ma kada ka kuskura ka bar shi ya taba idan sawu inda baka ɗage shi sama rabin ƙwabri to ba shi ya je ƙasa amma kai da ta bai sawu iyakan nasiha kenan iyakan rangwame kenan manzan tsira manzan rahama sallallahu alaihi sallam da yake manzo da Allah Allah zai gwada mai halaye da ɗabi'u irin na mutane musamman da irin yau ne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 babu ma ja'a fittika'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo a cikin dogaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga waninsa lokacin bukatuwa annabi dogara da wani saboda rauni ko rashin lafiya ya yi tafiya to wannan babu abin da yake nufi kenan bambanci shi da babin da ya gabata babin da ya gabata yana cewa babu ma ja'a fi tika'ati rasulillah wanda muka karanto makon da ya gabata gincira da manzan Allah ke yi shi kuma wannan dogaran manzan Allah sallallahu alaihi da wani ya dogara da wani ya yi tafiya عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه أكرب ورقة فضل بن عباس الله يقرأ ما سيدا يتي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه na shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rashin lafiyar da ya rasu a cikinta dama fadul kusan matsayinsa da kuma dangantakarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangantaka ta jini da kuma irin kusanci na kusa da yake da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana cikin wanda manzo ke kusantowa ga dai dangantaka ga ƙurciya ga kusanci da yake da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wajen aikin hajji yana ɗaya daga cikin waɗanda manzo Allah ya goya saman raƙumi don su zama suna kusa da shi to nan ma gashi wajen jinya yana cikin wanda suke kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa da haltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi na shiga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rashin lafiyar da ya rasu a cikin ta wa ala ra'sihi isabatun safra akan shi akwai wani rawani jan rawani ko kuma rawani mai fatsi-fatsi ya sa ya ɗaura kanshi da shi fasallamtu alai sai na masa sallama wanda wannan shine ladabin shiga gida ladabin shiga ɗaki ladabin shiga wajen kowane irin mutum kuma komai kusancinka da shi komai dangantaka dangantaka ka da shi to kafin ka shiga ka yi sallama ya yi na amanu lati dukulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to wannan sahabi ya dabbaka wannan umarni ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya fadl ya kai fallu ya kai fadlu wanda wannan na nuna rashin lafiyar da manzo Allah ya yi ba ta taɓa hankalinsa ba ba ta kau da tunaninsa ba ba ta sa ya kai ga rashin sanin wa'anda suke shigo a wurin shi ba duk da rashin lafiya ce da ya lokaci yana yin ta ko a wannan lokacin yana dab da rasuwa amma hankalin suna nan garau ba abin da taɓa hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to jin ya kirawo shi kultu sai fadl ya ce sai na ce labbaika ya rasulallah karba kiranka ya manzo Allah qal sai manzo Allah ce masa ushdud hadhihi al-isabata ra'si sai manzo Allah ce dauki rawanin nan sake daura man shi ga kai daure man kai na sosai qala fa fa'altu yace sai ko nayi da dauko rawanin na daura kansa tun qa'ada sannan ya zo ya zauna bayan ya zauna fawa a kaffahu ala mankibi sai ya ɗora tafin hannunsa akan kafaɗata wanda wanda shine babin ke karantarwa dogaran manzan Allah da wani manzan Allah dogara da wani ya yi tafiya to sai ya ɗora tafin hannunsa akan kafaɗar fadlu sun fa makama fadakhalar masjid sannan ya miƙe ya shiga masallaci wafil hadithi kissa a cikin hadithin akwai wata kissa malaki cewa game da hadithin kultu isnadu da'if rijalu thiqatun ghaira عطاء بن مسلم الخفاض قال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده بتمامه وقد ساقه الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية الطبراني في الكبير والأوسط وقال وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه وقال الذهبي أخاف أن يكون كذبا مختلقا انظر تخريجي عليه فقه السيرة للأستاذ al-ghazali at-tab'at rabia to malai ce wannan hadisi hadisi ne da'if isnadin hadisi yana da rauni duk da cewa mafi yawa yawan marwayatan hadisin thiqatu ne sai dai afa bin muslim din shi ke da rauni ta wannan ruwayar kenan amma wata ruwaya hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi ya dogara da fadlul da ali ibn abi talib har yana tafiya ƙawahunsa suna jan ƙasa haka suka ja shi suka kai shi har cikin masallaci ya ɗora hannunsa na dama ga kafaɗar fadulu hannunsa na hagu ga kafaɗar ali ko aka san haka ƙawahunsa suna jan ƙasa nauyin jikinsa yana kan jikinsu suna ɗauke da shi ƙawahunsa suna jan ƙasa har suka isa da shi masallaci to da tirmidhi ya kawo wancan hadisin anan da ya fi dacewa amma sai ya kawo wannan wanda wancan ingantacce ne annabi ya dogara ne ga wa'annan mutane guda biyu da shi fadlun da kuma ali bin abi talib suka tafi masallaci annabi ya sallah zaune mutane kuma suna tsaye sai annabi ce musu zauna suka zauna ake sallar zaune to imam bukhari imam tirmidhi ya kawo wannan hadisi ne a nan domin ya nuna mana halaccin dogaro ga wani kamar da halitta a hau dabba saboda bukatuwa to haka ya halatta a dogara da wani saboda bukatuwa idan mutum bai da lahiya zai iya dogara jikin wani ko jikin wasu a ɗauke shi ko a ja shi ko ya zama taimako gare shi wurin iya tafiya ko tashi ko zama wannan yana halatta in an yi haka ba a mutum ba a walakanta dan adam ba kamar yadda ya hau dabba ba a walakanta ta ba musamman idan tana cikin dabbobin da ake hawa sannan kuma wanda zai hauta tana ya ɗauka ta to shi yasa malika wannan babu domin nuna halaccin dogaro ga wani wato ka aza hannunka gare shi domin ka samu damar tashi ko ya zama shine yake ɗauke da kai sauran jikinka yana tafiya wannan babu laifi bab ma ja a fiye aishi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan babi ya zo yana bayanin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzan Allah ke rayuwa wani lokaci rayuwar rashi rayuwar rashin cin rayuwar rashin samun abinci rayuwar kunci na rayuwa wanda wannan babi yana ban haƙuri ga talakawa talaka ya sani cewa rashin ci da sha ba walakanci ba ne daga Allah zuwa gare shi don ka rasa abin da za ka ci ko ka sa wannan bai nuna Allah yana ƙinka ka domin annabi sallallahu alaihi wasallam so da dama lokuta daban-daban ya rasa abin da zai ci da ko rasa abin da za a ci ko a sha walaƙanci ne ko rashin gatanci ne daga wajen Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba har ya kai kafirai ma suna masa gori suna masa gori kamar yadda wanda ke cikin suratu suratu furqan sace dan me Allah bai saukar masa da kaza ba dan me Allah bai bashi gona ba dan me Allah bai bashi gida ba dan me Allah bai mashi kaza ba da yake ke wani abuwa wani din ba wani abu ne a wajen Allah da Allah ya ga dama sai ya sauka mu annabi sallallahu alaihi wasallam da abubuwan jin daɗi da walwala amma duniya nan ba komai bace a wajen Allah kamar da shi kanshi manzo Allah din ya faɗi yace duniyan nan da nauyinta da kimarta da matsayinta ya kai fiffiken sauro a wajen Allah to da kafiri bai sha kofin ruwa ba daga duniya nan ba komai bace daga wannan babi ya zo don ya ba talakawa haƙuri cewa ku yi haƙuri Allah bai rena ku ba rashi talauci damuwa matsuwa duk bai nuna reni ko nuna kai ba kowa bane a wajen Allah ai manzo Allah sallallahu ya ce so da yawa mutumin da ba kowa ba in ya zo bakin gate ma ba a bude mashi kofa amma in ya rantse ma Allah sai Allah ya barantar da shi da zai a ce wallahi sai an yi kaza sai an yi na kada ka damu ba damuwa ba ce rashi ko kusa da haka wannan babu ya zo yana cewa bab ma ja'a fi aishi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yadda rayuwar manzan ta kasance wani lokaci kunci wani lokaci rashi hawa inda ma tare da su wata rana ya rasa abin da zai ba su an muhammad ibn sirin qal an karbo daga muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kuma ɗaya daga cikin almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qal kunna inda abi huraira yace mun kasance wata rana a wajen abu huraira wa alaihi thauban mumashshaqan yana saye da wasu kaya da aka yi rini da wata da wani abun rini ja min kattan tufafin na kittan fata makhata fi ahadihima sai abu horera sai ka koma jina sai ya zuba ga ɗayan tufafin nashi ko dai ga mayafin da yake rataye da shi ko ga gyauton da yake ɗaure da shi yana ka koma jina sai ya zuba ta ga ɗayan tufafin nan nashi guda biyu masu wannan kala ta rini faƙal sai ce bakhin bakh wanda wannan kalma ce da ake amfani da ita wajen burgewa idan wani abu ya burge ka ko ka so shi ko ka ji daɗin shi sai ka amfani da wannan kalma bakin bakin sai ce kamar ka ce Allah sarki ga mu gani ya tamakhatu abu huraira filkittan yanzu abu huraira ne ya kai matsayin ya cire majina ko ya kako majina ya sanya ta ko ya zuba ta ga tufafin kitani mun ci gaba kenan an samu walwala an samu jin daɗi mun kai ga wannan matsayi shi ne ma'ana wannan magana tashi ya tamakhatu abu huraira fil kitan aitu ne wa inni la akhirru fi ma bayna minbari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hujrati aisha radiyallahu anha mutaghashiyan alai abu hurairah tuna baya abinda ba ku yi ku da yawanku ko da yawan ba mu yi da mun samu wadata sai mun ce talacin da muka taba shiga da sai mu yi irin abin da wani ya yi annabi ya ba labarin mutane uku makaho da kuturu da mai kora suna cikin talauci da damuwa da kuncin rayuwa allah ya wadata su suka wadata suka samu arziki mai yawa ɗaya su ya samu arzikin raƙumma <clears throat> ɗaya su kuma ya samu arzikin shanu ɗaya su kuma ya samu arzikin tumaki suka wadata bayan sun wadata talauci ya kau kama mai muni ta kau wancan yana da makanta ya komo mai ido wancan yana kuturu ya komo mai hannu da kyakkyawan jiki da kyakkyawan gashi wancan yana da kora gashi ya dawo kora ta kau jiki ya yi kyau sannan kuma wadata ta zo allah ya aiko mala'ika ya jarraba su kai ne yake so ya ce ga abin da yake so idan shi ya bude ya samu wadata kai ba kuturta ta kau in dawo mutum mai kyau kai wa kora ta kau in samu kyakkyawar fata da kyakkyawan gashi duk aka musu haka kuɗi ba mai huke so wanda ya ce raƙumi wanda ya ce shanu wanda ya ce tumaki allah biye musu haka suka wadata bayan shekaru sai wannan mala'ika ya dawo wajen kowannensu da irin kamar da yake da ita a da ya zo wajen kuturu cikin kama ta kuturu ya ce ni matafi ne ka taimake ni sai ce hidindimu sun yawa banda lokacinka ya ce bawan Allah wai ko da ban san ka kana kuturu ba mutane suna kyamarka kana cikin talauci ya ce sam sam ba ni ba ne wannan duke na gade ta kabirin an kabir duke gado ce haka mai kora ya yi sai mala'ika ya ce masu to inda karya kuka Allah mai da kuwa da kuke kun ga tahiyata haka kuma aka yi amma makawai ya ci jarrabawa ya ce je ka ɗauki abin da kake so cikin dukiyata tabbas da ni makaho ne Allah ya buɗe man idona to haka ake so wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith kana cikin talauci ka faɗa ba laifi ba ne ashe Allah bai ce ma annabi alam yajidka yatiman fa ahwa wa wajadaka dhalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna Allah tuna wa annabi baya dan tuna baya yana sa ka taimaka ma sauran mutane mabukata amma da ka ɗara kujerar mulki shi ka manta da kowa kuma ka ɓata da abokai ka ɓata da kowa shi kenan kai ka kai ka tsalle kai ka hau tudun mun tsira sai ko mukamin ya ƙare lokacin ya ƙare tenuwa ta ƙare kuɗi sun ƙare kujera ta ƙare ko ka yi ritaya ko ka yi rashi ko ka kare sannan kuma ka dawo cikin wani kare yana ɗin nan ba ka yi kamata ba kamata ya mutu ya tuna baya to abu horera nan yana tuna baya yanzu ga abu horera cikin aska biyu ga cikin manyan tufafi har ya ka koma majina wurin zuba ta zama riga ce mai tsada ya kaka majina ya zuba mata a lokacin ba komi ba ne sai ce allah sarki yau abu hurera kenan yake kaka majina ya zuba ga riga mai tsada to shine yake cewa lakadara aitu ne wallahi na gani can baya wa inni la'akhiru nakan zo in faɗi wata rana saboda yunwa yunwa ta ci ta ci ta ci tun ina tsaye haɗin kai ga na zauna haɗin faɗi kwance rai ga hannun Allah saboda tsabar yunwa in zo in faɗi fi ma bayyana mimbarin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hujjarci aisha radiyallahu anha tsakanin mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗakin aisha a wannan tsakanin sai in zo in faɗi mutakhashiyan alayya na suma an sumar da ni saboda yunwa shine malam yace kana abu huraira radiyallahu an arifa ahli as-suffa abu huraira cikin arif na ahli suffa min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sanannun talakawan ahli suffa talakawa Allah sallallahu alaihi ويحمل وضع أبي هريرة من الجوع على الفترة التي لم تكن لدى لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم a lokacin kuma da abu hurera ke shiga wannan hali yin ta kada shi ya faɗi har ya suma saboda yunwa annabi bai da abin da zai bashi lokacin abin da annabi zai bashi bai da shi da yana da shi da ya bashi dan bil mu'minin ra'ufur rahim wallahi mai jinkai ne ga mu'minai da lokacin babu shi kuma Buhari ba dan kasuwa ba shi ba manomi ba yana nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin annabi ci ka ci ya ka bai zuwa ko ina lokaci kuma annabi bai da shi yace zan zo in fadi fa ji ja'i sai wani mutum ya zo ya same ni a kwance a some fa yad'u rijlahu ala unuqi sai ya dora kafa ta akan wuyana ko bai san mutum ba ne a wurin ko wani abu mai kama da wannan kamar da ruwa za ta nuna yara annabi jununan wa ma bi junu yana tsammanin ni mahaukaci ne alhali ba mahaukaci ba ne wa ma huwa illal juwa ba komai ba ne yin wace Allahu akbar to shine yanzu abu huraira gashi cikin babbar riga ko tsadaddun tufafi har ya ka koma jina ya zuba ga rigar sai tuna baya shine ke faɗin wannan da ga da nake yanzu kuma ga da Allah ya mai da ni wadata ta samu ni'ima ta yalwata an yi samu an sa riga mai kyau an ci mai kyau an sha mai kyau amma waccan wahala bai manta da ita ba wannan jin daɗi bai manta da shi baya ba bai manta da shi talaucin da ba bai manta da shi halin da ya gabata ba domin fa'ida da ke cikin tuna halin da mutum yake ciki a can da na farko dai zai gode ma Allah kamar da ya aljanna za su yi sun shiga aljanna su ce godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya tafiye mana da bakin ciki kaduna an yi bakin ciki yanzu kuma an zo gidan farin ciki sai suka tuna duniya to tuna baya yana sa ka gode ma Allah ta gano lallai Allah ya maka ni'ima wanda galibin ba mu yin wannan wani ma bai sai tuna bayan sai ke ma manci tarihin baya wanda wannan ba daidai ba ne akwai wanda ko gidansu ma bai sai ya faɗi shi dan gidan wane ne da an san wannan talaka ne baban shi talaka ne da bai sama ya hadu shi dan gidan wannan ne tun yanzu ya daukaka ya girmama ya wadata ya samu mulki ya samu ɗaukaka to bai so ma a san cewa dan gidan wane ne to tuna baya wannan shi abu na farko da yake tunawa ko kuma yake haifarwa sa ka gode mu Allah maɗaukakin sarki abu na biyu ya sa ma tausayi da tallafi ga masu hali irin naka a da wanda suke cikin halin da kake ciki a yanzu halin da kake ciki a da yanzu suna irin suna cikin irin shi da kaga suka ce maka Allah sarki kaga mai kai rigar can fa da wa riga taka take kaga mutum ce da ke tafiya kasa da fa nima ƙasa ke taya yanzu ga abin hawa ya samu to ina abuwa guda biyu su ne kaɗan daga cikin abubuwan da tuna baya tuna talauci tuna rashi yake haifarwa zai sa ka gode ma ubangiji ta gano Allah ya maka ni'ima wanda kuma Allah ya ce kun gode zan kara maku sannan kuma zai sa ka tuna baya shi yasa Allah ya goranta wa annabi yace alam ya ka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa ka a'ilan fa ana tuna wa annabi baya ne dan shi ma ya girmama maraya kada ya walakanta shi ya girmama talaka kada ya rena shi Allah na tuna mai cewa da ya yi zama talaka ya yi zama maraya yanzu Allah ya zo ya girmamar da shi da aka wani suke cikin wannan hali ya girmama su ke annabi bai umarni da a girmama marasa marashi wanda bai da a taimaka mashi a tallafa mashi hadisan tallafi suna da yawa cikin hadisi akwai da wasu talaka suka zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar talauci walki suke daure da shi fata ita ce rigar su ita ce tufafinsu ba takalmi ba hula ba riga ga talauci yana magana ga jikinsu talauci bayyane nan takarar annabi ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya hau kan mimbari ya karanto ayoyin qur'ani daga cikinsu akwai ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha dai nuna mutane asalin mu ɗaya ya karanta ya ayyuhan ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad sannan ya ce mai kuɗi ya kawo mai abinci ya kawo mai tufafi ya kawo annabi zaburin da sabai akan yin sadaka wani ya tashi je ya kawo sabai kowa ya tashi je ya kawo abinci ya zo ya cika tufafi suka cika kuɗi suka samu sai ga fuskar matsala tana kalkali tana walƙiya annabi bai ji daɗi an taimaka ma marasa marasa shi an taimaka musu wanda muna haka ko a matsayin anguwa a matsayin masallatai da yanzu mun yi maganin talauci a matsayin anguwa ko kowane masallaci a haɗa kwamiti na tallafa ma gajiyayyu za mu kasa yin wannan yanzu nan da zan yi shela yanzu nan in ce muna buƙatar riguna a tallafa ma marasa su akwai zai kasa kawo cikinku muna buƙatar huluna muna buƙatar rigunan sanyi muna buƙatar takalmi ina ji kowa sai ya kawo nan gobe kowa sai ya kawo to idan muka yi nan muka ba mabukatanmu wancan masaji suka yi suka ba mabukatansu wancan ma suka yi suka ba mabukatansu shi kenan sai talauci ya kau ko ya ragu jiyewa da hasada duk sai ta kau sai mu kama ba mu kyamar junanmu wani hazikin shi ya kare wani yanzu an kore shi aiki wani yanzu ya kara katu bai samu aiki ba mu taimaka mu tallafa mu yi kaza in muna yin haka sai ga duk talauci ya kawo to tuna baya abin da ke haihuwa kenan ya sa gode ma ubangiji madaukakin sarki akan ni'imar da ya maka sannan kuma ya sa ka tallafa mu marasa shi shi yasa Abu horera ya tuna wannan da ma ku yi mamaki imamu Muslim ko imamu Tirmidhi rahimahullah ya ce babu ma ja'a fil fi Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya zo cikin rayuwar manzon Allah wato ta kunci Ka sai kawo wannan hadisi zo na hadisi ya dace da babu kuma bai dace ba ya dace inda annabin ne hakan sai ku ce ya dace amma abu huraira ne fa shi ba annabi bane inda an ce babu ma ja'a fi aishi ashabi rasulillah amma ce babu ma ja'a fi aishi rasulillah ba sabon manzo Allah ba ba rayuwar sabon manzo Allah ta kunci ba rayuwar manzo Allah ta kunci da rashi amma kuma sai kawo hadisi abu huraira yanzu a nan annabi ke cikin kuncin ko abu huraira abin da hadisi ya nuna nake so abu huraira ke cikin kuncin ko annabi abu huraira abin da ya bai hadisi ya bayyana kenan to zahirin hadisi to bai kawo annabi ciki abin da muka faɗa kenan da annabi na da shi da ya bashi ya nuna annabi bai da shi kwarai yana da yana da shi da ya bashi da haka malai faɗi wannan magana ya ce wa yahtamil wadu abi horaira min al-ju' ala lam yakun lada annabi sallallahu alaihi wasallam fiha ta'amun yuwasihim tama irin wannan hali ya dore a haka irin wannan kunci har a je yunwa a rasa ba mai jin yunwa abinci a masallacin annabi an dore da wannan hali ba a dore ba don daga baya wadata ta zo an samu ni'ima an wadata har sai da aka annabi na aji abinci shekara ɗaya a gida ne kwarai to wannan farko farko ne da haka yan uwa kada ku yi ji haushi idan kuna cikin rashi kada ku damu kada ku kai ƙarar allah kada ku shiga cikin wani abu da zai damar da ku ko ya shiga da ku wani hali tuna irin wa'annan abubuwa din yana damar sai ya kauda maka da tunani ka gano cewa rashi ba wulakanci ba ne ba kuma rena wace ubangiji ya maka ba a'a inda reni ne da allah bai taɓa bari irin wa'annan waliyai salihai sahabbai masu irin wannan matsayi da girma su shiga wannan hali ba haka talauci ba komi ba ne manzo allah sallallahu duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce aljannar kafiri ce kuma Allah ya fada su suratul zuhruf ba ma dan ka a zama ɗaya ba Allah ce da mun sa ma kafirai zinari da azurfa sun zama su ne mata takalai benayen gidajensu zinari da azurfa to da an yi haka da yawan musulmi sun ɗan yi kwana za ka sai Allah ya ƙyale bai hakan ba dan duniyar nan ba komai bace wajen Allah subhanahu wataala wannan hadisi hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin a cikin sahih haka shi kan shi Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin sunan kitabu zuhud وعن مالك بن دينار قال ما شبع rasulullahi sallallahu alaihi min khubzin wala lahmin illa ala dafaf an kuma karbo daga malik ibn dinar ma shabi'a rasulullahi sallallahu alaihi min khubzin qat yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba koshi da waina ba a kama annabi waina ya ci koshi bai taba ba min khubzin qat wala lahmin haka na mama. a kawo annabi ya ce ya ce koshi shi annabi taba ba ya ce illa ala dafaf shi ne malace bai zon mil do'a walfa ai ma shabi a fi zamanin min azman illa idan nazala abdaif sai bako annabi ya yi shi ne dafaf in ya yi bako da saboda bakon ya sake shi ma ya ci sai shi ma annabi ya sake ya ci ba irin ɗabi'a ba haushe ba a kan bako kwano ce ga na bako shi bako girmama shi ka ci abinci tare da shi shi ne girmama bako ka ci tare da shi don ya sake shi ma ya ci to shi ne yake cewa anan fa yashba'u hina idhin li darurati inas wal mujabara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci ya koshi a lokacin don ya cirewa bako kewa ya kuma ɗora kariyarsa ta zuciya dan shi ko yakan samu nauyi ka za ga wani lokaci ka kanka aura da kanka da dama ka kaɗan ci rabi ka bar rabi saboda kada masu gina su ya canje duka saboda ya mutu ga jin nauyi ka ce ya canje duka to ba kona da irin wannan nauyin tamma ka zo aka zauna ka ciye ci sannan ana ci ana hira sai ya saki jikin shi ya ce koshi da sallallahu bai taba cin waina ya koshi ba bai taba cin nama ya koshi ba sai idan yana da bako sai ya ce koshi dan bakon ya saki qala malik sa'altu rajulan min ahli al-badiya malik marwaci wannan hadisi malik ibnu dinar ko kuma malik imamu darul Hijra ya ce na tambayi wani mutum cikin mutanen karkara mutanen ƙauye na ce masa wai maddafaf menene ma'anar dafaf kal yace an yatanawala ma'an nas yace dafaf ne ka ci abinci tare da mutane shi ce dafaf kalmar ta zama asali daga baif. to da annabi ya bako ya zauna ya ci abinci tare da shi to sai ya ci abinci ya ƙoshi dan baƙon ma ya sake ya ci ya ƙoshi. ai ma'annas nas alladhina yanziluna bihi min ad-dayfan wato baki za su taho su sauka gidan shi da sai ci abinci tare da su kun ga wannan shi ma ya nuna rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce wadda babu ci a ƙoshi da sakewa da walwala ta samu duk da wani lokacin an samu hakan a farkon rayuwar annabi salasala haka take sannan wani hadithi kamar wancan hadithi ne sahihi da haka mala ya ce isnaduhu mursalin sahih malik ibn dinar tabi'iyun saghir yarwi an anasin wa qad rawahu qatada an anasin nahwa wasu ya ci fil kitab bi raqam 17 wa mi'a wannan malik din malici tabi'i ne malik bin dinar yana rutu hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda da haka nan da yace qala malik shi din ne ba kamar yace imam dare hijira ba hans ma kubin harb qal sami'tu nu'man ibn bashir yaqul alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه shi ma nan wannan hadithi kamar na farko tuna baya ne simak bin harb Allah ya kara masa yadda qal sami'tu nu'man ibn bashir yace naji nu'man ibn bashir yaqul yana cewa yana cewa mutane bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an samu yalwa an samu yawan arziki da yawan abinci sai zo yana ce mutane alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum ashe yanzu ku ba kuna cin abin da kuke so ba kuna kuma shan abin da kuke so ba yanzu ba kuna cikin yalwa ba ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so an sa eh kwarai muna cikin wannan hali sai ci to bari ga muku laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam ni din nan na ga annabin ku sallallahu alaihi wasallam ma yajidu baya samun min ad-daqal ma yamla batna annabi sallallahu alaihi na ganshi na rayu da shi wasu lokuta daban-daban da bai samun gurbataccen dabino zai cika cikin shi da shi ba ma dabino mai kyau ba dabino mara kyau gurbatacce lalatacce annabi bai samun shi wanda zai sa cika cikin shi da shi ko ga shi yanzu kuna ci ku sha ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so daɗaɗa kyawawa wani lokacin ma abincin mai tsada na alfarma na ji da faɗi kun samu kanku cikin wannan hali ni ko ina tabbatar maku na ga annabinku wasu lokuta dabino ma lalatacce bai samu wanda zai isa ya ci har ya cika cikin shi da shi wani hadisi shi hadisi ne sahih yana nuna mana rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam kuma yace akhrajahu muslim fi zuhud imam muslim ya rubuta wannan hadisi a cikin zuhud hadisi na 2977 wal muallif fi bi raqam haka imam tirmidhi ya rubuto shi hadisi na 2373 qultu wa qala hadithun Hassanun sahih wa ahmad wa ibn sa'd wa abu shaykh min turuqin an simakin an simakin bih wa khalafa shu'bah فقال عن سماك سمعت النعمان يقول سمعت عمر بن الخطاب فذكر ما فتح فذكر ما فتح على الناس فقال فذكره فحمله فجعله من مسند عمر أخرجه ابن ماجه والطيالسي وأحمد وابن سعد وهو رواية مسلم أو رواية عمر نيفد وانا مغانا لوكتين أكيوا مسلمين فتهي suka samu wadata suka samu dukiya abinci ya sauki abin sha ya sauki aka wayi gari kowa na cin abin da yake so yana sha abin da yake so shi ne ke tunatar da mutane baya don so da yawa idan mutum samu kan cikin wadata sai ɗauki wani gwaninta ne aka yi mashi wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani to ɗabi'a ɗan adam kenan da sai an ta tunatar da shi cewa fa wannan fa bai nuna karimci domin dukiya wadata jarabawa ce wa nablukun bil khairi wa sharri fitna duk da ce akwai nau'i na karramawa tabbas a cikin dukiya akwai nau'i na karramawa a cikin mulki karramawa ce tabbas daga Allah amma wannan bai nuna cewa kafi wanda bai da ko kusa bai nuna haka wannan hadisi shi ma kamar wancan hadisi ne sahih wa ana aisha radiyallahu anha قالت إن كنا على محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء an kuma karɓo daga masoyiyar manzan Allah a siddiƙa binta siddiq matar manzan Allah uwar muminai aisha Allah ƙara mata yadda qalat in kunna ala muhammadin mutu bi ghaidikum ya ayyuha shi'a in kunna ala muhammadin aisha ke faɗar wannan mun kasance mu 'yan gidan manzan Allah da kamata manzala suna cikin 'yan gidan manzan Allah dan shi ko ka yadda ko ka yadda haka abin yake luga ta tabbatar da haka harshen larabci ya tabbatar da haka yana shaidar haka ballantana shari'a uwa uba ta tabbatar da matan manzan Allah 'yan gidansa ne suna cikin 'yan gidansa in kunna ala muhammadin kai bugu da ƙari ƙur'ani ma ya tabbatar da haka a ta'ajabi na min amrillah rahmatullahi alaikum wa barakatuhu ahlal bait mata annabi ibrahim ce ba da qur'ani ya tabbatar da matarka tana cikin ahlunka da haka ce in kunna ala muhammadin mun kasance mu 'yan gidan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ka zo cikin hadithi ingantacce manzana da kansa yake cewa allahumma salli ala muhammadin وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد da haka mata annabi suna cikin ali muhammad in kunna ala muhammadin mun kasance mu yan gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam nan kusu shaharan muna zama tsawon wata ɗaya ma nastawqidu bina ba mu hura wuta ba mai wata ɗai ba hura wuta ba kai ku an kwana an yi ba hura wuta gidanka ba tashin hankali ya samu ba abincin rana ba ba yi na dare ba sai ga Allah ya rena ka kuma ka buga ka buga ba samu ba ka dawo gida yara ba ba abinci sai lokacin duniya ta rikice gaba ɗaya da abin da ke cikinta hankali ya tashi ka dai wai Allah bai muka maka ne to ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wata ɗai gidansa ba huda wuta ba in huwa illa tamr wal ma abinci mu ba komai bane face ruwa dabino da ruwa dabino da ruwa su ne abincin mu gidan annabi muhammadu kenan ba sallallahu alaihi wasallam da haka wani tabi ke ce mu da idan muka ga mutum ƙato ya ci ya koshi sai ba mu haushi wallahi sahabbai da tabi haka suka ce duk mutum suka ga yana ci yana koshi sai ba su haushi wata rana wani mutum ya zo ga umar yana gashi sai wani ce kai lahiya sai ce ya al mu'minin ni'matullah ya ce kasar musulmi ni'ima Allah ce na ci na kushi na gashi ya ce la lakin ha hukumatullah ko kuma walakin na ha ni'imatullah shi ya ce ni'imatullah ni'ima Allah ce sai umar ce la innaha niqimatullah niqima Allah ce kwarai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum na gashi gaba lai yace kai ka ne mana gashi kaji masu yawan koshi a duniya su ne masu yawan wa lahira hadisi sahihi eh wallahi ta dai na halatta a ce a koshi kwarai a imamu turmidi ya yi babi a imam bukhari ya yi babi kwarai ya ce babu man akala hatta shabi'a za mu zo kan wannan nan gaba kwarai sai wani tabi ya ce amma ku a yau me ci ya ƙoshi ke burge ku kwarai ya dona ga yayi kiba yayi ciki yayi abin nan ma na samu lahiya shi ma wannan hadithi hadithi ne sahihi akhrajahu muslim fi zuhud wa zak illa annahu kana rasulullah sallallahu alaihi jiran amma a ruwayar muslim aisha tace akwai wasu makotan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ansar cikin mutanen al-ansar wa kanat lahum manah sun kasance suna da mana'ih suna da dabbobi da suke tatso nono fakanu yursiluna ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albaniha suna aikowa annabi sallallahu alaihi wasallam da nono wa'annan dabbobin fa yaskina sai manzo Allah shayar da mu qultu wa kadhalika rawahu al-bukhari fil hiba wa riqaq wa ahmad wa ibn sa'd وأبو الشيخ وله عنده وكذا أحمد طرق أخرى عن عائشة وشاهد عن أبي هريرة عند عند ابن سعد والنا والنائح تطلق على الشاه الحلوب يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إلى صاحبها wato suna لسكي تاسوا tatso nan su su aiko a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji makotaka a musulunci ka tallafa wa makocinka ka taimaka mashi kada ka yi dariya dan yana cikin talauci kada ka yi dariya dan yana da da yanzu ya waye gari beta kai masa dariya tallafi ake so taimako ake so sai Allah taimaka muku idan kuka taimaka mai yan uwanku hada wa sallallahu alaihi wasallam ala Nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in